sharhin fim ɗin isar su shiryawa lawan ahmad ba da umarni wura mustapha waye tana shigowa kowa ya miki amma banda mutum ɗaya hakan ya ƙona mata rai sosai saboda ita ɗiya ce ga mai kamfanin tana so ta ga ana girmama ta inda ta sa aka kira shi domin ta ji dalilin shi na yin hakan. Eh, ni bako ne. A nan ne ta sa aka kira shi domin ta faɗa mushi ko ita wace sai yake ce mata, ai ya san ita wace ce. Na san kuki wace ce. Ya ce ke ga wannan mai kamfanin, kuma ke ce shugabar wannan kamfanin. Amma kana ganin mutane suna gaida ni suna bani girma, amma kai kuma kai kamar baka san ni ba? Eh, akwai dalilin yin hakan ne. me dalilin wannan ba shine abin da aka dauke ni nayi ba magana zaka gaya min gaskiya ta na gaya miki ta so a kore shi daga ma'aikatar saboda ikon da take da shi na yin haka amma sai sakatariyarta ta bata shawara da ta tsale shi shi da kanshi zai bar ma'aikatar ranki ya dade amma idan kika yi haka yayi nasara a kanki kuma ya bar mana abin fada a cikin wannan kamfanin to yaya zan yi kenan so kike na bar shi ya zubar min da kimata koransu yanzu ranke daɗe shine zai taba miki ki. amma idan kin bani wuka da nama ranke daɗe zan sa shi raina kansa sannan kuma saboda abin kunyan da zai ranke daɗe da kansa zai bar cikin wannan ma'aikata ranke daɗe kuma wannan zai hana shi samun kowane aiki ki bani kwana uku komai zai zo ya wuce kina nufin zai tozarta kafin ya bar wannan ma'aikatar kenan daga nan suka fara tunanin irin shirin da za su yi mishi wanda zai sa ya bar kamfanin sannan kuma ya rasa aiki akan abin da ya aikata daga nan suka fara jefo mishi fata na wata yarinya ta karbi contract akan ta juya mishi tunanin shi amma hakan bai sa sun yi nasara ba dole ma ya shiga tarko tarkona ba ma shi ba akwai maza da yawa waɗanda suka fi shi na da su da kyau sai dai abu guda nake tsoro menene shi kar hoton tsaraici na ya fita har mutane su gane fuskana ko kusa ko alama za mu goge ki sassan jikinki kawai za a ɗauka kuma salon irin ɗaukan da za a yi ba kowa ne zai gane jikinki ba ne shikenan ina so a bani rabin kuɗi na shi ko ba mutum ne mai neman mata ba hakan ya sa ya tir da abin da take so su aikata duk na gama setin ɗin kyamarorin na sa su ta kowane ɓangare kuma da zarar kun kunna laptop ɗinku zan turo muku za ku ga duk abubuwan da suke faruwa. Bayan nan kuma an saka kyamara a a cikin ofis ɗin shi saboda su ga abin da zai aikata. Amma iya sanin mu CCTV kyamara ɗaya aka saka amma yadda aka nuna suna kallo a kwamfuta bai nuna a CCTV kyamara suke kalla ba kamar wanda ake ɗauka a kyamara suke kalla. Sannan kuma kwamfuta ɗin da aka saita CCTV kyamara ɗin ta ofis ɗin Umar ce kuma sai aka ɗauka aka kai wa Hajiya ita sai kuma gashi sanda Umar ya zo kwamfuta ɗin na ofis ɗin shi hakan ya nuna alama kwamfuta ɗaya ce aka yi amfani da ita. ko da bakina ba zai iya furta ba amma zan iya yin shi a aikace kinga tsaya me haka soyayya ce kuma na san kai ma kana buƙatar haka haka ki soyayyar to birki jin ga miki kin bani mamaki ban taɓa tunanin zaki zo min da wannan abun ba a wannan lokacin na sani amma na san kai ma kana buƙatar hakan kuma ka gana nan guri ne babu wanda yake ganin mu ke a ganin ki ba kana so ka ce akwai wanda yake ganin mu kwarai kuwa akwai wanda suke ganin mu to suwa kenan Allah da mala'ikunsa suna kallon mu Labarin yana da kyau sosai mai bada umarni ya yi kokari wajen gabatar da wannan aiki. Wasu daga cikin jaruman sun bada abin da ake so musamman Lawan Ahmad da Aisha Najamu da Ali Tawayya da sauransu. Da kin san me Izza take nufi? Da baki daukan kanki da kwanta ba. Menene Izza? Jiji da kai da nuna isa? Wannan duk hali ne na fariya da girman kai. Menene abin burgewa ga ɗabi'un da Allah baya son su? Man ƙala ana falaisa huwa duk wanda ya ce shi wani ne shi ba kowa bane annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya faɗi haka daga bisani umar ya shiga matsala wani irin darasi ne wannan mene mu rayuwa ne haka duk wannan ta'asar da hajiya take aikatawa akan umar so take take kawai yana girmama ta ta sa aka mashi sharrin sace miliyan goma waye zai dauka ya je ya bude ya dauki miliyan goma wannan ai abu ne wanda kwakwalwa ba za ta dauka ba umar ka gaya mana gaskiya ta yaya hakan ta faru wallahi ba sani ba kwatsam sai ga fitowar mahaifin hajiya me zan gani alinuhu na gani a matsayin mahaifinta idan ka ganshi zaka yi tunanin yana jin tausayin talakawa ban tabbatar ba sai da wani mai alayyar sahu ya bugar mishi mota abin da ya faɗa mishi ya matuƙar ɗaure min kai kai ka ga yadda ka bugar mana ban ku wani irin dan Allah ku dama ba ku da mutunci yan adere sahun nan dan Allah dan annabi malam to ai ba dukiya ta bace mai dukiya ka san waye ni ba so nake sani alhaji matawalla mai shinkafa don haka dukiya kan me ita take ji mu je ka ba shi hakuri ba tawo bace ba abin da ya shafe direba ne ni ka zo izar suna faruwa a kasi da mabuɗin. Wannan shine mai adirin sauran da ya buga mana bamba shine na kawo shi ya baka hakuri da kansa. Ya buga mana bamba. Dan Abdulkima. Hakuri dai zan iya yi. ka ɗauki kanka ka kai caji ofis karɓi namba wayarsa hanya ɗaya ce za ku wannan shiri in kuka shiga youtube sai ku larabi tashar bakwai tv a nan ne za ku ga cikakkiyar izarsu